Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49.31 da ko kilo has 6,170 da kilo has 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar mu a Play Store ko iTunes ta GTA Hausa. Kana za ku iya bibiyar ma shafukanmu na intanet a gtahausa.com da Facebook, X, TikTok har ma da YouTube da Instagram. kan samun labarai da su Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke kasancewa da ku a yau Laraba goma sha hudu ga watan Janairun 2026. Kama ajiye abinda muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Ƙasar Uganda ta rufe hanyar sadarwa ta intanet gabanin zaɓe Trump ya ce taimako na tafe zuwa ga 'yan adawan gwamnatin Iran kuma ya buƙaci masu zanga-zanga da su ci gaba. Kurdawa a ƙasar Sham sun yi zanga-zanga kan fitar da dakarun 'yan tawaye daga Aleppo. Tattalin arzikin jamhuriyar Nijar na shirin bunƙasa. To yaya ne gwamnati za ya ƙara haɓaka kuɗin da yake samu a cikin gida, wato haraji da ake ɗauka. makamai da mahukunta a Najeriya ke samarwa na taimakawa wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda. Eh, muna amfani da vigilantes da hunters da kuma sauran jami'an tsaro suna bamu gudunmawa. ba labaran duniya da rahotanni muna tafi da shirin mu na ɗinkin kwalba. wanda Madina Dauda za ta jagoranta. Daga ƙarshe ku ji labaran wasanni a takaici, amma duk kamun waɗannan bari a ji cikakkun labarai. Assalamu alaikum. Hukumomin Uganda sun yanke hanyar sadarwa ta intanet kuma suka dakile hanyoyin wayar tarho a faɗin ƙasar ranar Talata. kwanaki biyu kafin zaben da shugaba ya wuri Museveni ke neman zarcewa a karo na bakwai bayan da ya shafe shekaru arba'in yana mulki. Ma'aikatar Sadarwa ta Uganda ta ba wa kamfanonin da ke samar da intanet umarni da su rufe hanyar sadarwa daga karfe 6 ranar Talata domin magance yaɗa jita-jita da labarin ƙarya, magudin zaɓe da sauran abubuwan da za su haifar da naƙasu wajen gudanar da zaɓen. Kunshe a wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu dubawa. Jami'an tsaro sun kame ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyun adawa kafin zaben kuma sun harba bindigogi da tiya gas lokacin taron gangamin nuna goyon baya ga babban mai ƙalubalantar Museveni Bobi Wine. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan Iran da su ci gaba da zanga-zanga kuma su tuna da sunayen mutanen da ke gallaza musu, inda ya ce taimako na tafe yayin da hukumomin Iran ke ci gaba da tsaurara matakai kansu. Trump ya ce ya soke duk wata tattaunawa da jami'an Iran har sai an tsagaita wannan kisa mara kan gado da ake yi wa mutane. 'Yan gwagwarmayar adawa na ƙasar Iran a Rome, ƙasar Italiya sun zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters game da halin da ake ciki na rikicin siyasar a ƙasarsu, inda suka nuna damuwarsu game da halin da mutane ke ciki. wani ɗan gwagwarmaya wanda yake ɗalibi ne daga Iran da kuma ya nemi a ɓoye sunansa ya nuna yadda abin ya yi tsamari inda ya bayanin cewa duk mutane kama mai kuɗi da talaka yaro da babba sun fito zanga-zanga ya ce mutane sun fusata ainihin Hukumomin Iran sun ce akalla mutane 200 suka rasa rayukansu a hargitsin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Dubbannan mutane sun yi maci cikin ruwan sama a arewa maso gabashin ƙasar Sham ranar Talata domin su nuna rashin goyon bayansu ga fitar da dakarun 'yan tawayen Kurɗawa daga birnin Aleppo bayan da aka shafe kwanaki ana gwabza faɗa. Hargitsin na Aleppo ya kawo babban gibi a alwashin da shugaba Ahmed alshara ya ɗauka na haɗa kan jama'ar ƙasar ƙarƙashin shugabanci ɗaya bayan da aka shafe shekaru goma sha hudu ana yaƙi. Amma turjiya daga dakarun Kurɗawa na son lalata hakan. Ranar Talata dubbannin Kurɗawan Sham sun yi zanga-zanga a birnin Kamishi da ke arewa maso gabashin ƙasar dauke da alluna masu hoton dakarun Kurɗawa da suka rasa rayukansu a yaƙi. Masu gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta Amurka sun yi murabus ana tsaka da tashin hankali game da kisan da jami'an shige da fice na ICE suka yi wa wata mata a jihar Minnesota. Aƙalla masu gabatar da ƙara shida ne suka yi murabus a jihar Minnesota kuma masu lura da harkoki da dama a sashen manyan laifuka da kara 'yancin ɗan adam na ma'aikatar su ma sun sanar da ajiye aikin su bayan da aka shiga damuwa kan kashe wata mata da jami'in shiga da fice ya yi a birnin Minneapolis a cewar mutanen da ke da masaniya kan abin. Murabus din ya biyo bayan karuwar tashin hankali kan yanke shawarar da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi na hana jihar shiga cikin harkar gudanar da bincike kan harbin Rani Good wadda wani jami'in shiga da fice ya harbe ta a ka har lahira. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA daga gundumar Columbia. To yanzu kuma sai babin rahotanni. Tun bayan wani sabon tsari na kasafin kuɗin ƙasa da hukumomin jamhuriyar Nijar suka gabatar, wanda suka ce zai tallafa wa ƙasar wajen iya dogaro da kai. Masana kuwa sun ce tsarin ya yi daidai da lokaci. Wakilin GTA a birnin ya mai Suleiman Muni Barma na ɗauke da cikakkiyar fahimtar masana. A cewar gwamnatin ta Nijar miliyar ko biliyan 2,286 na sefa ne ake bukata a matsayin kasafin kudaden shekarar 2026 kuma za a mayar da hankali wajen albarkatun ƙasa wato ma'adanai da ayyukan noma da dangoginsu wajen samar da kaso mai tsoka na kudaden da za a shigar a asusun bitin mali. dokar haraji da ke matsayin wani bangare na kudaden kasafin ƙasa ta zo da wasu muhimman matakan samar da babban kaso daga harajin da 'yan ƙasa za su biya a bana in ji ta abinda masanin tattalin arziki dr soli abdullahi ke fassara shi a matsayin ci gaban da zai taimaka wajen zamanantar da lamuran kudaden ƙasa tunda akwai gibi na miliyar 424 to yaya ne gwamnati za ya ƙara haɓaka kuɗin da yake samu a cikin gida wato haraji da ake ɗauka na biyu shine ya ƙara sa da'a cikin amsa kuɗin haraji sannan kuma ya yi kwaɗa da sata gwamnati ta hanyar haraji fraud fiscal. Daga cikin ababen da ta kunsa dokar harajin ta 2026 ta zo da sassauci a wasu fannonin da talaka ka iya gani a ƙas. Mai nazari kan batutuwan da suka shafi kasafin kuɗin ƙasa Dr. Badamasi Yahya ya zayyana wasu daga cikinsu. Akwai wani jangali da aka ɗaukewa kayan masarufi kamar irin su magani su wani kayan likita su ruwa su wuta za ta koma har sai ka kai kilowatt ɗari da hamsin maimakon da wanda bai wuce tamanin ko ɗari da kuma wani jangali da aka ɗaukewa matasa 'yan kwangila da kuma wasu kooperatif kamar kungiyoyi na manoma. A yunkurin magance harba-harbar da ake zargin an fuskanta a baya, gwamnatin ta nijar ta toshe hanyoyin da wasu kamfanoni da manyan kungiyoyi masu zaman kansu ke amfani da su wajen kaucewa biyan harajin shigo da kaya wannan abin da haka na ake yin shekara zube yanzu gwamnati ya ce dukkan gara ɓasa zaba wata ƙungiya ko wani kamfani ya yi oda kayaki ba kan an amshi wani eh, haraji a kan shi ba exoneration da ake badawa kowace ce za a yi gwamnati ba izini in dai har doka ba ta tanar da ita ba to babu zancen a bada ta ko da yake an bayyana sabbin matakan da ake shirin shimfiɗawa a matsayin na baiwa ƙasa damar daina jiran kuɗaɗen gudanar da lamuran gwamnati daga waje ta wani ɓangaren abin na iya haifar da cikas wa harkokin talaka gwamnati ta ce nan gaba an za ka aika kuɗi wanda yake kasa da miliyan biyu kamar jika ɗari da wani abu za a hudda kaso sifili da biyar kenan yanzu misali an za ka aika jika ɗari za a hudda wato dala ɗari wannan ta jangali ce kahin ma wato shi kamfanin ya hudda kuɗin aiken da zai ma akwai wata ayar doka wanda ta shahi ma'aikata wanda daga kasa da jika 25 har zuwa sama da abin da ya shahi albashi na jika 750 da sauransu kowanne an huddo kaso da zai bada akalla kashi 40 daga cikin 100 na kasafin kudaden nijar a zamanin gwamnatocin da suka gabata kan shigo ta ne daga tallafin kudaden kasashen waje da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ita kuwa makociyar Nijar ɗin Najeriya, jami'an tsaro ne suka yi nuni da wasu kaɗan daga cikin hanyoyi da suke bi don kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ko'ina. Biyu bayan wata nasara da suka samu ta hallaka wasu 'yan ta'adda a jihar Kogi, abokin aikinmu Ahmad Muhammad ɗan Asabe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. idan za a iya tunawa a ranar asabar goma ga watan janairun shekara ta 2026 ne rundunar 'yan sandan jihar kogi ta fitar da wata sanarwa ta hannun kakakin rundunar csp williams ovi aya inda ta ce rundunar sojojin najeriya tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan jihar kogi sun hallaka gwamman 'yan ta'adda da kuma sauran ɓata gari da ke makale a maɓoyarsu a sassa daban-daban na jihar sanarwar ta ce wannan nasarori na kai hare-haren da jami'an tsaron suka samu akan 'yan ta'addan ne ya harzuka 'yan ta'addan na kaddamar da harin ramuwar gayya kan sansanin aikace-aikacen 'yan sanda da ke kusa da rukunin kamfanin sarrafa siminti na dangote da ke garin obajana sai dai kuma sanarwar ta kara da cewa jami'an 'yan sandan su yi nasarar dakila harin inda suka hallaka 'yan bindiga da dama da raunata wasu daga cikinsu tare da kama wasu mataimakin inspector general na 'yan sanda mai kula da aikace-aikace ta musamman a jihar aig alon yanu idu wanda ya samu rakiyar kwamishinan 'yan sandan jihar kogi naziru bello kan karofi a yayin ziyarar sansanin ya yaba jami'an 'yan sandan a bisa jajircewa da kuma kwarewarsu na dakila harin 'yan bindigan kana ya bukace su da su kara himma To ko yaya al'umman jihar Kogi suke kallon wannan gagarumin nasara da jami'an tsaron suka samu akan 'yan ta'addan da suke zama barazana ga zaman lafiya, zamantakewa da kuma tattalin arzikin al'umman jihar? Sunana Ruben Ochaja daga Lokoja. Gaskiya mun ji daɗi abin da ke faruwa a Kogi State, most especially Lokoja local government zuwa hanyar Obajana dinnan zuwa Kaba. Saboda wayannan wayannan kidnappers dinnan gaskiya inda sojas da polisawa ke yi da su wannan abu da suka bukata yanzu nan muna roƙon gwamnati ta dube su da ido rahama ta ba su kayan yaƙi saboda su samu su yaƙi 'yan budigan nan saboda kayan aiki da ke hannu 'yan budigan nan to mai girma ne sunana honorable adamu usman babawo kansala rufas da yake daga inuwa lange gaskiya muna jin daɗin yadda kuma ɗan sanda da sojoji suka yi da wayannan matsiyatar mutanen bindiga gaskiya bana kan alhamdulillah mun ji daɗi muna farin ciki da abubuwa da yadda suka ci galaba a kansu kuma muna kira ga gwamnatin jihar kogi don allah da annabi talakawa muna kawo kuka su taimakawa wayannan yan sojoji da yan sanda jami'an tsaron da makamai masu ƙarfi wanda za su ci gaba da cin galaba a kan wayannan 'yan bindiga a yayin da na zanta da shi a wajen bikin kaddamar da karamin ofishin 'yan sanda a garin lakwaja kwamishinan 'yan sandan jihar kogi naziru bello kan karofi ya ce rundunar na haɗa kai da jami'an tsaro cikin gida irin su 'yan banga da mafarauta da sauran jami'an tsaro don tunkara sha'anin tsaro a jihar eh, muna amfani da vigilantes da hunters da kuma sauran jami'an tsaro suna ba mu gudunmawa matuka domin local people su suka san inda mutanen suke kuma allah ya taimaka muna samun eh, air support daga daga force headquarter inspector general of police yana turo mana helicopter yana taimaka wajen surveillance office of national security advisor kuma suna turo mana da gudunmuwa na kayan aiki masu kyau kamar drones kamar bindigogi masu karfi da kuma sauran gudunmawa wadda ba dole sai na faɗe ta nan ba so shi ma ya taimaka matuƙa da gaske wajen samun ci gaba da nasarori masana al'amuran tsaro a jihar wayanda suka ce akasarin yan ta'addan na ƙetarewa ne daga jihohin da suka yi iyaka da jihar ta kogi sun yi kira ga hukumomin da lamarin ta shafa da su ƙara azama wajen kakkaɓe yan ta'addan kafin cibiya zama ƙari ahmed muhammed dan asabe gta hausa amurka ke magana daga lakwaja a tarayyar najeriya duk a najeriya dai mabiya addinin Kirista a jihar Bauchi sun yi Allah wade da wasu zarge-zarge da ake ƙoƙarin alakanta su da gwamnan jihar tasu. Wakilin GTA Hausa Aliyu Balagirangi na ɗauke da karin bayani a wannan rahoton. azantawa ta da shi game da wannan zari Pastor Luka Magaji mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi na musamman akan harkokin mabiya addinin Kirista ya bayyana mana cewa kana magana da Pastor kuma gwamna a kan harkokin agriculture. Eh, wannan sanarwa ya samu kamakon zargi wanda hukumar fcc ta kewa mai girma gwamna ta ke danganta shi da tallafa wa yan ta'adda wannan abun ya zamanto da mamaki kuma ya tada hankalin kowa a jihar bauchi ganin cewa shi mai girma gwamna sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi mutum ne mai girki mutum ne ce kuma shugaba wanda yake gudanar da shugabancinsa bisa adalci. Pastor Luke, ba tunanin a ce wani abu aka baku aka fitar da wannan sanarwa misali? To ai magana da nake da kai in za ka ɗauki eh, sampling tun daga lokacin da wannan zargi ya fito ba ma a jihar Bauchi kaɗai ba duka Najeriya mutane sun fito sun yi cewa sun yi Allah wadai da wannan abu suka ce wannan zargi kuma bai kama da mai girma gwamnan jihar Bauchi ba da mai girma gwamna ya shigo zaman lafiya an samu daidaiton al'amura jihar bauchi ba a kuma taɓa samun gwamna wanda yake gina masallaci yake gina coci yake kuma tallafa wa harka a jihar nan biyu ba tare da ya nuna bambanci ba a yanzu wannan maganar da nake maka mai girma gwamna ya gina kantar tsarin kan sakatariya wasu kan na jihar bauchi da kuma kan reshen bogoro kalgami shi ma jawabinsa alhaji nuru baban zara na ƙauren bauchi ya bayyana cewa yawwa ya gaskiya suna da yawa kuma a lokacin su su kiristoci sun fi samun walwala fiye da sauran wancan lokacin da ake hmm. na sauran gwamnatocin domin kuwa a garin nan kirista da zuwa ko ina ya zauna yi mu'amala ya yi zumunci dama dai a kwanakin baya ne kungiyoyi masu bincike suke kokarin zargin gwamnan dangane da rashin nuna daidaito akan harkokin al'ummar jihar Bauchi. Aliyu Balagirangi GT Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. barkan mu da saduwa a wani sabon shirin ɗinkin kwalba wanda zai kai mu ƙasar Nijar. Majalisar Mashawartan Jamhuriyar Nijar ta kammala babban taronta bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta nemi shawarwari game da wasu muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar da kasar da ma al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma a yau. Bayan kammala zaman makonni biyu dan majalisar wakilai Alhaji Ahmadu Labo Maraya ya yi wa wakilin GTA Hausa Amurka ke magana mumuni Barma ƙarin bayani game da shawarwarin da suka tsayar. Ga yadda hirarsu ta kasance. Kun zo da wasu muhimman shawarwari kamar waɗanne waɗanne ne muhimman shawarwarin da kuka zo da su lalle jiya mun kammala aiki wanda muka yi tukuru kuma mun ba da shawarwari bisa kan noma da kiwo da harkar fonsiye ma'ana harkar karurruka hilaye da harka ta ma'adinai na ƙasa mun ba da shawarwari bisa kan yadda doka da oda a bi doka bisa kan tsari wanda refondation ta bi shawarwarin da muka bada kuma mun yi magana bisa kan harkar tarbiyya ita kan kanta tarbiyya ta yanmu. mun yi magana bisa kan harka ta likita ta neman lahiya duka mun tattauna kuma mun ba da shawarwari na gari kuma in allah da muna kyautata da zan da shawarwarin da muka bada gwamnati za ta aiki da su saboda dan Nijar ne muke yi mu duka. Mm, kamar daga cikin waɗannan shawarwari akwai wani ɗan ƙarin bayani da za ka yi mana akan me kuka ce ma gwamnati ko kuma me kuke jira da gare ta game da shawarwarin da kuka zo da su lalle shawarar da muka yi mun ka ɗauka ta fannin lahiya mun yi ba da shawarwaru da wanda muka ce ya kamata a ƙara gidajen likita kuma fuskan harkar magunguna kuma da kula da su kan kansu marar lahiya tunda in ka diba har yanzu akwai likitocin da ba su gane abin da ake ni da refondation ba to ita refondation ta fanni da yawa ne duk abin da ya zama na banna shine muka ba da shawarwari a gyara a tarbi dan malati tunda sai psychological in ka diba ka gani cikin kai ne eh, a tarbi dan malati a mai magana mai kyau ya ji dai yana vraiment il se sent en sécurité shine refondation kuma gwamnati ta ɗauki alkawali an gaya mu da ya tuntuni sun ɗauki ƙuduri da yawa da yawa wanda wasu likitocin ma kun gani ai ga tele minista kwanaki ya yi rangadi jihar maraɗi da zandar inda aka amshi sabon likitoci da sabon magunguna da sabon kayayyaki na zamani wanda shi kankan shi shugaban ƙasa shugaban jamhuriya general abdurrahman tani ya mai da lahiya kawo babban makami ne nashi mm, akwai wata shawara duka ba ita gwamnati a game da harkokin tsaro kasancewar tana ɗaya daga cikin matsalolin da a yau suka fi addabar yan nijar Dole magana tsaro magana ce babba tun da yau ma an kai lura mun kira session extraordinaire bisa kan magana tsaro nan abin da za ni cewa shine na farin yan nijar mu zama tsintsiya madarminki guda dole sai mun zama uwa ɗaya uba ɗaya ita kan kanta maganar tsaro tana son gyaran huska saboda mun ba da shawara bisa kan tunda aka ce tsaro ba soji kaɗai ba ne akwai mu matasa akwai lattijawa akwai malamai akwai sarakuna to abinda za ni cewa bisa kan zan fara da sarakuna saboda sarakuna su ke tare da talaka kullum kuma suke bisa iyakokin Nijar mutanen nan namu wa'anda muka kora. ba su bar mu ba suna nan suna ta kulla mu makirci kala-kala dole sai sarakuna sun jajirce sun ɗarmaɗa mara yaƙi a jajirce sannan in na komo ga maganan malamai yau muna neman haɗin kai babba ga malamai saboda da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan ƙur'aniya da ɗan saladu yau duka musulmi ne su sai mun zama tsintsiya maɗarmin ku guda mun zama mun haɗa kai mutum ba mu magana aƙida kowace aƙida ce kake kowace mice ce kake dai ɗan Nijar ne kai kenan da ɗan izala da ɗan ɗariƙa dukkan da wasu masu aƙidodi su gama kai wuri guda mu ce ci ƙasarmu mu ci gaba da addu'a sannan za mu gwada mutanen nan Nijar ta yau ba ita ce ta jiya. Mm. Akwai maganar ranakun aiki da ranakun hutu da aka bayyana cewa kun zo da wasu shawarwari da kuke ganin ya kamata gwamnati ta aiwatar da gyaran huska. lalle mun ba da shawarwari kawun misali salloli na ƙasa na addini kuma da na ƙasa tunda in kai lura akwai sallolin da ake yi wanda mu bata ma shahin ba mu san wa kirkiro su ba ba mu san daga ina muka samu wannan sallolin ba to nan ma mun ba da shawarwari salloli wanda za a gyara mu huska wa'anda ba su taba addinin mu kun ba su taba mutuncin mu kun ba su taba kilcir din mu ta yan Nijar? kenan zan kara jaddada magana bisa kan magana tsaro saboda magana tsaron nan ba magana wasa bace magana tsaro ba magana bace ta wasa in ka diba duka iyakokin Nijar akwai makiran nan sun aza mutane suna so da kansu ma ne tunda an bi hanyoyin da aka yi a gama mu na kabilanci ba su samu nasara ba sun so su gama mu na addini ba su samu nasara ba yanzu so suke da ƙarhi da yaji dole sai sun murƙushe mu kuma ba komi ba ne laihin mu guda ne mu 'yan Nijar mu guda mun ce yau so muke mu samu incin kanmu incin kai na kirki ba na muna iji ba mun ce abin da ya shahi na Nijar dan Nijar ne za ya unhwani da shi babu wata shawarar da za in kai lura yanzu duka da kasashen mu na IS gaba daya duk shawarar da za mu ba horon shi ba ake taya a dauke decision ba Amurka ake taya a dauke decision ba decision ko a dauke ta Niamey ko ba mako ko wagadugu can ne za a zuwa ɗauki decision saboda shi ne inci cikakke to wa'annan mutane suna ga abin nan ba za a musu daɗi ba kuma duk hanyoyi wanda suke mu muswata mun daɗe su suna nan suna yi kenan zan ce abin da muke so mutane su tukura wallahi yanzu kwa yaƙi yake yanzu kwamba kowa ya sa ga kan shi yanzu ne za a kwamba can ba a fara ba yanzu ne za a yi a tashi da addu'a tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ce addu'a ita ce babban makami na yi wallahi in muka yi addu'a muka haɗa kanmu wallahi sai mun ga bayan wa'annan mutanen da ikon Allah za mu gwada musu ke mu mun san Allah mm, a ƙarshe mai misali konsaye kun cire ranar asabar a matsayin ta hutu kuma da juma'a da lahadi shin wani ƙarin haske za ka yi mana a kai eh ai ita juma'a an ka diba Niger ƙasa ce wadda 99% musulmi ne mu kuma wancan aƙidar ta wani a ce samdi da wani abu mu diman shi duba mu san su ba musulmi ne mu kak nan ma kaga ai ƙarhe kokari ne aka yaƙi ne akan musulunci saboda ran juma'a kowa san rana ce special ta sati kenan ranar juma'a kamata ya ma a ce mu inda ba da samu ne a ce ma dukkan nijar ba aiki da juma'a saboda kowa ya dukura ga da asirtu yanzu da muke cikin wannan tsanani na yaƙi da muke huskantar barazana kala-kala ka gane kenan shi ne yasa kaga an maido juma'a da lahadi saboda mu ji daɗin yin addinin mu mu ji daɗin kyautata mu Allah mu gaya mu Allah kuma mu huta da kyau don mun san abin da ke jiran mu mm, kuna jira kenan ita gwamnatin ta yi na'am da wannan shawara ta ranakun aiki da ranakun hutu da kuka ba da shawara kai in ka ɗauka cikin gwamnati ma duka kishi goma tara da tara aidu musulmi wuce ba a samu 'yan kwarori kenan wannan mun tabbatar mun kyautata da zaton da wannan shawara ta mu karɓaɓɓa ce kuma ta ma karɓu tunda in ka diba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya duk abin da za a yi cewa yake a yi ta addu'a shi kan kan shi addu'a ce makamin shi kuma musulmi ne na kirki. to a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ɗinkin kwalba. sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. a madadin wakilin GTA Hausa, Amurka ke magana Sulemu Mini Barma daga ƙasar Nijar, da ma babban bakon namu, ɗan majalisa Alhaji Ahmadu Labbo Maraya. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. za mu fara da tarayyar najeriya ne ganin cewa a yau laraba 14 ga watan janairu shekara ta 2026 za a dawo fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta premier league na najeriya na shekara ta 2025 zuwa 2026 zagaye na biyu kan haka ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta wiki da mai fafatawa a gasar premier din da take jihar bauchi abdullahi mai ya kira ga magoya bayan kulob din da su ci gaba da goya wa kungiyar baya kiran ya zo ne bayan da aka samu wani rashin jituwa tsakanin magoya bayan da kuma kungiyar ta wiki inda wasu daga cikin su suka juya wa kungiyar baya a yayin fafatawarsu a wasan mako na 18 da kun khalifa na gasar ta premier nigeria har ma suka yi ihu wa kungiyar kwallon kafa ta wiki a gida inda aka tashi a wasan canjaros. a tattaunawar gta hausa da mai kaba ya yi kira ga magoya bayan muna roƙon magoya bayanmu da su fito su ƙara mana ƙwarin gwiwa a duk wasanninmu da suka rage na wannan gasa za mu ji daɗi sosai idan suka fito suka mana haka kuma zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen samun nasara a wasan shi ma a nasa bangaren jagoran 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaras din idris guda ya ce a lokacin da abun ya faru ba su ji daɗi ba amma suna ba da haƙuri don cimma burin su na gaba a wannan kungiya. Mu a matsayin mu na 'yan wasa gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda kwazon mu sai ya gaza saboda mu muna ganin muna gida muna neman goyon baya kuma ba mu samu daga wurin su ba. To shi yasa muke ƙara ba sako saboda su dawo wannan wasa tun da an dawo zagaye na biyu su ba mu goyon baya saboda nasara da muke ta nema saboda mu kai yanda matakin da muke so. a yau dai kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwara za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta wari wolves a wasan mako na 20 na league din ta najeriya a filin wasa na tunawa da ta fawa balewa da ke bauchi a tarayyar najeriya da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a yadda ake shirin fafatawa a gasar premier league na nigeria za mu tsallaka zuwa kasar morocco a yadda ake fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka inda aka kai matakin gab da na karshe wato semi final a yau dai akwai fafatawa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar masar da misalin karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad sai kuma da misalin karfe 9 na dare agogon najeriya wanda ya daidai da karfe 8 agogon gmt da ghana najeriya ne za su barje gumi da masu masaukin baki kasar morocco dukkanin kungiyar ta samu nasara a wayannan wasanni za su fuskanci junansu a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan safiyar taku sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Hajiya Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke fatar ku wani lafiya, mu kuma Allah ya tashe mu lafiya. Bis salam.